الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ذلك هو السلام عليكم ورحمه الله. barkamu da kaza wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 21 ga watan sha'ban watan takwas a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da uku miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata a mantana ne a ƙarshen aya ta hamsin da bakwai haka ne ko ta hamsin da shida suna manta ko ta ta hamsin da shida wato cikin suratul nur fadin Allah ta'ala wa aqimu salata wa atu zakata wa ati'u ar-rasul la'allakum turhamun yau kuma za mu tashi farkon aya ta hamsin da bakwai a cikin dai surar wannan kuma shi ne darasin mu na shida a cikin ita suratul nur na Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وبيجد la tahsabanna alladhina kafaru kar ku zaci kar ku tsammaci waɗanda suka kafirta mu'jizina fil ard za su iya tsere ma Allah a ban kasa su gagare shi ta yadda ya nemi ya rasa lokacin da ya tashi musu azaba kar ku tsammanin haka suke ba za su iya haka ba wa ma'awahum an-nar ita ce wuta wa nabi'sul masir sir da makoma in ta zanto ita ce gidan wuta a wata kira'ar la ya yahsabanna na kafaru ko la ya yahsabanna na kafaru ko la ta tahsabanna na kafaru idan mun dauki kira'ar la ta tahsabanna na kafaru sai zanto fi'lin la ta tahsabanna fa'il tansa damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta al-mukhatab kenan wanda ake wa magana da alqur'ani shine manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko dukan wani mai karanta alqur'ani da kai ake cewa la tahsabanna allazina kafaru kada ka zaci waɗanda suka kafirta sai zanto allazina kafaru shine al-maf'ulul awwal na fi'lin hasiba ya hasabu la tahsabanna sannan ko mu'jizina sai zanto shine al-maf'ulul thani tunda dama shi fi'lin hasiba ya hasabu yana bukatuwa zuwa ga maf'ulan bihi guda biyu amma idan mun dauki qira'ar la yahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ard sai zanto allazina kafaru shine fa'il din allazina wanda kafaru jumla ce ta jumlatu silat mu'jizina fil ard sai zanto shine al-maf'ul ath-thani akwai buƙatar kaddar al-maf'ul al-awwal sai zanto zancen shine la yahsabanna allazina kafaru anfusahum mu'jizina fil ard waɗanda suka kafirce kar su zaci kansu din ko masu tsine wa Allah ne ko masu gagararsa fil ardi cikin kasa akwai inda za su je su koya Allah ba zai iya musu azaba ba zai iya kama ba kar su zaci haka in ma suna da wannan zaton su zanye su daina kama wahun nar makomarsa ita ce wuta wala bi isal masir tir da makoma in ta zanto ita ce wuta ubangiji ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani liyasta'zinkum allazina malakat aymanukum lalle waɗanda damanku ku suka mallaka su nemi izininku, waɗanda dama ta mallaka su ne bayi maza ko mata an wajabta cewa su rinka neman izininku. su dawa wanda zina nan ya bulgul uluma da kuma 'ya'yanku ƙanana kanana da su kai balaga ba su ma su nemi izininku yayin da za su shigo cikin gida wajenku. ku marratin a lokuta guda uku lokaci na farko min qabli salatil fajr kafin yin sallar asuba ma'ana idan wata bukata ta sa bawanka ko baiwarka dan mace ko namiji zai shiga ka ko ɗakinka a daidai wannan lokaci na an kira sallar asubahi amma ba a yi ta ba din cewa an kira sallar sai ɗauka gari ya waye zai shiga ɗakin mahaifinsa ko bawa zai shiga ɗakin ubangidansa lallai da ne izini shine min qabli salatil fajr lokacin farko kenan na biyu wa ina tabauna thiyabakum min az-zahira da kuma lokacin da kuke cire tufafin ku saboda zafi na garjin azhar lokacin sallar azhar kenan bi ma'ana waqtul qailuda domin lokaci ne na hutu idan rana ta raba tsakiya galibi idan sun yi azhar a wancan lokaci sukan tafi gida su kwanta su huta har zuwa lokacin la'asar su kuma galibi idan mutum ya shiga ɗakin sa ko tulakarsa yakan cire tufafin da aka saba fita da su ya sanya tufafi na kwanciyar barci waɗanda ba lalle bane su zanto za su suturci alƙawarsa kaga idan ɗansa ko ɗansa zai shiga wajensa ba tare da neman izinin sa ba a wannan lokaci kila ɗin ya ga mahaifinsa a halin da bai dace ya gan ba ko ƴar ta ga mahaifinta a halin da bai dace ba shi ne ni tsantsan wato hina tabauna sayabakum min al-basirati lokaci na biyu kenan lokaci na uku wa min ba'di salati al-isha da kuma bayan sallar isha'i yayin da ta zai shiga sadakar mahaifinsa bayan sallar isha'i nan ne nemi izini ya yi sallaba ba zai shigo kuma yanzu ne idan ya ce sarkar dai shi kenan ko kuma ɗan jila minti ko minti biyu dai ya kinsa dan bayan sallar isha'i lokaci ne na hutawa ko ya shiga gida a lokacin nan gunne ma da malam ya cire ta mai rauni ma ya cire shi da alƙali da malam da kowa da kowa duk ɗaya ne a lokacin nan lokacin sakewa ne lokacin hutu ne idan ka ga rauni a waje kenan ko a fadin ne idan ka kwame manta balau a gidan za a waje ne wannan amma kuma a gida kuma kana zaune me yana kusa kwame manta balau ku da kallon ba zai da zuwa da shi ne ke mutuwa Allah ce salatu auratin lakum lokaci ne na cire tufafi guda uku a gare ku shine aura wato lokacin da kukan bayyana tsirrikin ku ko kuma ba su kai su rage dukkan al'aurar ku shine salatu awratun lakum malai ce bin nasbi wato da yin nasaba salatu awratun lakum ko salatu awratun lakum ai bi takdir awqat ana kaddara awqat منصوبا بدلا من محل ما قبله من محل ما قبله قام المضاف اليه مقامه وانا دل ارادني وقرأ بالرفع wato a wata kira'a salasa auratin lakum a wata kira'a salatu auratin lakum idan muka dauki kira'ar salasa auratin sai zan to cewa wato eh, zarf ne idan mun dauki kira'ar abin nan salatu da lakum sai zan to kabar da mubtada ne da kabar din sa laysa alaikum wala alaihim junahun ba'du laisa alaikum babu laifi akan ku ko wakilan ya'ya ko iyayen ya'ya ko iyayen gidan bayi babu laifi akan ku wala alaihim su ma babu laifi akan su ai almamalik wa subyan junahun ba laifi akan ku wajen mai fi dukuli alaikum bi ghairi izan in sun shiga wurin ku ba su nemi izini ba ba da hunna bayan waɗannan lokuta guda uku a wani lokaci da baya cikin guda uku nan ba lalle bane dan yaro zai shiga ɗakin babansa sai ya nemi izini ko uban gida zai shiga ɗakin bawa zai shiga ɗakin uban gidansa sai ya nemi izini dan idan an ce an wajabta musu neman izini a dukkan lokaci fi kullul awqat to sai zanto akwai haraji dan a cikin gidan suke rayuwa su da iyayensu in bayi ne su da iyayen gidan to sai zanto wajabta musu neman izini ya ta ne a waɗancan lokuta guda uku min qabl salat al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salat al-isha in ba wannan ba ba lalle bane sai sun nemi izini dan za su ga dakuna ko za su kai su kawo ko falo ko wani wuri cikin gida ai ba da lokacin salat sai Allah ya tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd hum su waɗannan bayi ko ya'ya tawafuna alaikum masu kaiwa ne da komowa ne akan kullu khidma dan hidima babu kun ana babu sashin ku da sashin ku su shiga ko ku ku shiga wajen wani lokaci sai za ka shiga wajen ƴaƴanka ka kira su don sa su aiki ko ka shiga wajen bayanka ka kira su don sa su aiki wani lokaci suna za su shigo inda kake dan karban umarni ko dan yi maka wata hidima kine tawafuna alaikum babu kun ana ba tashin ku da juna kowa na kaiwa da komowa ga dan uwansa wajen biyan bukatarsa ko wajen neman su yi muku ko wajen neman ya yayi abin da kuke so a yi muku din Allah ce kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah ke muku bayanin ayoyi wallahu alimun hakim ubangiji masani ne bi umuri khalqihi dangane da lamarin halittarsa hakimun sannan mai hikima ne bima dabbarahu lahum dangane da abin da ya tsara musu wa ayatul istizani fil qadam yawm malik wal aulad sigar wannan aya ana magana ne dangane da masu hidima su ne al-khadam jam'i na khadim wal mamalik ko bayi wal auladu sigar ko yara kanana abin nufi dai ayar da muka karanta waɗansu darussa da suka wuce a baya ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wannan tana magana ne akan neman izini da wanda ba dan gidan ba ba ko ya zo gidan wani to lalle ne ya nemi izini ya sallama mun kai a wancan lokaci zai fara yin sallama sannan ya nemi izini amma wannan aya da muke magana a kai liyastazinkum allazina malakat aymanukum wallazina lam yablughul huluma minkum thalath marrat ana magana neman izinin dan gida a cikin gida kaga wancan daga waje yake? zai yi sallama ya nemi izini wannan ko a cikin gida yake sai aka magana neman izini ba tare da yayi sallama ba ina ba ta fahimta wancan a kowane lokaci ya zo lalle ne sai ya yi sallama sai ya nemi izini wannan ko tun da dan cikin gida ne a lokutan nan guda uku ne kawai zai nemi izini dan zai shiga daki ko zai shiga falo ko zai shiga wani amma a wani lokaci da ba wannan guda uku ba a wajen ta mutum wannan ba shine laysa alaikum wala alaihi junahun ba da wannan ina fata mun fahimta wato kaga ayoyin ta bai da dace waɗannan a lokacin kaza waɗancan kuma a dukkan ba dana bal yasta'jimukum ko umarni ya zo cikin alqur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana daukar shi a matsayin wajibi sai an samu karina da za ta kautar da shi daga wajibi banci wato kenan wannan ne ya zama wajibi ya zama wajibi akan wa da kuma yara kanana allazin lam yablughu al-hulma minkum yo ai yara kanana babu wani wajibi akan kuwa duk da akwai sauran waɗansu wajibai akan sa amma a nan dalilin da ke nuna su yaran ko bayin ba su aka fuskanta da umarnin ba Allah ta ya ayyuhan ladina amanu a nan gurin da wa ake iyayen ƴaƴa da iyayen gida mayi ma'ana su akan su kuma ka sa wajibi ne ku koyi wajibi ne ku sanar idan har suka jahilci haka ko ba sa aiki da haka su ne ke da laifi na sun jahilta ko ba ke aiki da shi ba ko iyaye ko ne kuke da bai da izini ba kai laifi dan ka saba ayar cikin suratul nuri kai uban ka kike da laifi dan ba karanta da shi ba dan ka yayi laifi ba kai kike da laifi ko uban gidan dan ba karanta da shi ba wato wannan ne aya kamar da ya karanta imamu shafi'i ita yake cewa tana cikin ayoyin da mutane ba sa sun daina yin aiki da ita ma'ana ka duba zamanin imamu shafi'i da lokacin annabi yake mutane sun daina yin aiki da ita sai Muhammad ce Kidi ce Muhammad Amin bin Kidi ce ina ma shafi ya kabi da aiki ba aya dai ba shi ta a lokacin sa abin da da a aya dai yake kuka an kin aiki tsara da shi azabu da mai zuwa mai zai ce ba don aka ajiye shi gefe guda ake wata da ba. ko shakka babu abin da zai lamunce arziki da haɓakar arziki da zaman lafiya da walwala da albarkar rayuwa shine idan mutum ya zanto yana bin umarnin Allah yana bin dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam li yasta'dinku wato umarni aka yi zuwa ga iyayen su sanya ƴaƴan su ko iyayen gida su sanya bayin su kamar yadda hadisin Abdullahi da Umar lokacin al'ada labari sai da manzon Allah sai manzon Allah ya ce da Umar tabi'inha sashi ya dawo da ita umarci manzon Allah ya umarci wancan murhu fali raji'inha daidai da li yasta'dinku alladhina malakat aymanukum وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستعذنوا كما تؤمنون كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم idan yaran cikinku suka kai mafarki suka isa balaga kenan fal yasta kama ta'zana allazina min qablihim kamar yadda wanda waɗanda suke kafin su suka neme su to an ka faɗa a can wancan ayar ta da ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu a sai ya din idan yara ne wanda ba baligai ba to su ne suke shiga ko da wani lokaci ba ruwan su nan sai a ɗaya daga cikin lokutan nan guda uku ne ya zama lallai a nemi izini min qabla salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira qul ba'da salati al-isha amma idan iyaye idan ƴaƴa sun zama balagai su kan a kowane lokaci sai sun nemi izini tunda su balagai ne ina wa idza balaga al atfal minkum al huluma idan ƴaƴanku suka kai kwanakin mafarki shine al hulum wato sun zama balagai kenan fal yasta'zinu to lallai su ne kan guda uku ba kamar ta'zan kamar yadda waɗanda ke kafin su ke neman izini ayin hararar kibar ya'ya wanda suke manya wanda su ta gabata kazalika yubayyinu ayati kamar haka ne Allah ke bayyana muku ayoyinsa in ta'ala ma ya sanan mai hikima ne ay anna ahkamahu ta'ala wada'aha lakum bil ilmi wal hikma hukuncen hukuncen da Allah ya aza a kanku ya tsora su ne ta hanyar ilimi da hikima allati tattaru lakum maslahatan fi mujtama'ikum al-islami irin hikimar da za ta zartar da maslaha cikin zaman ku na tare a matsayin ku na al'ummar musulmi wanda suke zaune cikin mujtama guda daya al'umma guda daya ma'ana da yaro ya kai balaga wannan hukunci na neman izini sau uku shi ya wuce sai dai neman izini fi kulli halin fi jami'il awqat to ya za a yi mutum ya kai balaga malamai suka tattauna waɗansu malamai suka ce shekarun balaga su ne shekaru 18 Na la farqa baina dhakari wal unsa namiji ya kai sha takwas kafin ya balaga mace ma sai ta kai sha takwas ta balaga cikin masu wani ra'ayi akwai imam malik ibn anas waɗansu suka ce a shekara sha takwas namiji shekara sha bakwai mace cikin masu wannan fadin masu wannan ra'ayi akwai imam abu hanifa waɗansu malaman suka ce a shekara goma sha biyar ne dukkan su maza ko mata in mutum ya kai shekara sha biyar to shi ne ya zama baligi to waɗancan maganganu da waɗannan dukkan su babu wani nasi karar a kansu da ya nuna wannan so ne lokacin balaga na dindindin ga ɗan miji ga ya mace musamman shekaru ta bakwai ko ta takwas ga namiji ko mace ba nufin da ya nuna haka amma masu cewa shekara sha biyar suna da hadisin abdullahi dan umar da ke cikin sahih bukhari da muslim lokacin da za a tafi gazo ta umar abdullahi dan umar ya zo ne ya izini lokacin yana kai shekara sha hudu a duniya manzo Allah ya ce to ma kai kakanta ba za a je da kai ba ba baligi bane kai shekara ta zagaye za a je gazo sun khandaq kaga ya kai shekara sha biyar kenan ya ɗauko ta kuma ko zai je yaki manzo Allah ya kyale aka tafi suka ce a wancan lokacin bai balaga ba a yanzu kuma ya balaga duk da hadisin bai zanto ba nafsi cewa manzo Allah ya faɗi cewa yanzu ne ka balaga ma'ana rashin zuwa da ke yaki yana ɗan shekara ta wato za a iya fahimtar yayi kankanta kenan zuwa da shi bayan ya kai shekara ta biyar ya girma kenan wanda dama balaga shine iyaka da ke tsakanin girma din da kuma kankanta ko yarda ta amma abin da su malamai suka ce wannan ba zai zama nasi ba ga ya mace da namiji dan galibi ma mata sukan balaga kafin su kai shekara ta biyar wata tun suna yar shekara tara ta balaga wata shekara ta biyu da yawa zaka samu shekara ta biyu sannan bincike ya nuna akan samu bambanci daga wani zuwa wani daga mutanen gari kaza zuwa mutanen gari kaza yanayi na inda mutane ke zaune zafi ko sanyi yana da tasiri wajen saurin balaga ko kuma jinkirin balaga yanayi na dan adam a rayuwarsa ta yau da gobe rayuwa ta wahala ko hutu yana da tasiri wajen saurin balaga ko rashin saurin balaga haka yanayi na irin abincin da mutum ke ci kansa yana da tasiri wajen sauri ko da shekarun balaga a wani wurin sai dinka ya kai shekara sha bakwai balaga ba wani sai yana kai shekara sha biyar ya balaga a wani wurin wata sai ta kai shekara goma sha uku ta balaga ba wani sun tana shekara sha tara ko goma tana shekara tara ko goma a wani wurin kuma ta balaga Da haka dai abin da za a kalla dan a tantance ya balaga ko ta balaga alamomi ba wai shekaru ba ta fuskar shekaru ba za a iya tantancewa ba balagar ya mace jinin al'ada shine abin da ya nuna balagar ta a asali da zaran ta fara jinin al'ada ta balaga kenan balagar ɗa namiji kuma wato ainihin yayi mafarki mafarkin saduwa da mace kuma ya gama ne ya fita a tattare da ko ya yi sha'awa sha'awa mai karfin da har mali zai fita tattare da shi shi kenan ya riga ya balaga waɗannan su alamomi mafi fita wancan na namiji wannan na mace banda su akwai waɗansu alamomin fitowar nono a kirjin ya mace alama ce ta balaga ko tana dab da balaga ɗa namiji kuma sautin sai canja ya zanto mai kaurin murya shi ma alama ce ta ya balaga ko yana dab da balaga fitowar gashin gaba ko da kiran su malamai suka ce ba wai fitowar sa ne kadai ba wurin ya kasance yayi tauri wurin da gashin gaba ke fitowa na ɗan namiji alama ce ta ya balaga ko yana dab da balaga ina fata an fahimta amma dai nafsi shine fitowar mani lokacin sha'awa ko fitowar jinin al'ada ga ƴa to wannan duk wanda ya kai wannan ya zama baligi hukuncin wannan aya ya shafe shi wa idza balagal atfal minkum al-hulma falyastajibu kama sa'adan ladina min qablihim kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim sai aya ta gaba Allah والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم والفوائد من النساء زيننوك في كلماته me ake nufi da zaunan a nan ai qa'adna an al-hayd wal waladi wadanda sun kai shekarun da sun daina haila sun kai shekarun da sun daina haihuwa li kibari saboda sun manyanta allati la yarjuna nikahan irin waɗanda ba sa fatan yin aure a nan gaba sun tsaye tsammani lokacin yin aure ya wuce a wajen su falaita alaihin na junahun ire idan waɗannan babu laifi a su an yada na fiya da hunna su cire tufafinsu kamar gyale wanda za su zai rufe kansu har ko kuma dogon rigar da za a ce har sai ta sauka kasa da idan sawu babu laifi dan ba su sanya wannan ba ai min jilbabi war rida wal qina fawqa al khimar dan ba su sanya babban zani da zai sauka kasa da idan sawu ba war rida ko gele da zai rufe kirji ba wal qina ko da zai rufe kai fawqa al khimar a sama da tufafi dan ba su sanya wannan ba babu komai amma fa da sharadin da mutabarrijatin jizina kare zan so kuma sun bayyana wuraren ado wurin da zai ja hankali ma'ana mace wanda ta kai shekarun da ta daina al'ada ta daina haihuwa saboda manyanta kar ku manta da wannan ta daina al'ada ta daina haihuwa saboda manyanta domin ta iya yiwa ta daina al'ada amma ba don ta manyanta ba saboda wani sababi akwai matan da suna yara kanana kuma sun daina al'ada irin shekara ashirin ashirin da biyar kuma ba ta al'ada ɗaiɗaiku ne suna nan kuma akwai waɗanda kuma ba sa haihuwa amma kuma suna nan yara ne matasa ba ta taba haihuwa ba tana yar shekara ashirin da uku. kuma gashi tana da miji amma ba ta taba haihuwa ba saboda wani dalili da ya hana ta haihuwa a sai ka ga rashin al'ada din ko rashin haihuwa din sai in ya zanto saboda me saboda tsufa ne to wanda kai shekarun da ta daina waɗannan al'amura guda biyu saboda tsufa kuma suna cikin Allah fi la ilmi nikahan ba ma ta fatan samun miji nan gaba ba ta tsammanin wani bazawari zai zo ya ce ba yana son ta da aure to irin waɗannan ne ake maganar cewa babu laifi a kan su an yaba na kuya bahunna dan sun cire tufafin su gaira mutu bayyana jatin da zina amma ka su bayyana da wuraren abin ma'ana babu laifi da sanya dogon riga ko da ba ta dora babban gele da zai rufe kirjinta babu laifi dogon rigar ko da ba ta sauka da irin tawo ba tana daidai alwallanta saboda ta riga ta manyanta ta wuce shekarun za a yi ta wata amma laifi ne ta bar gashin kanta laifi ne ta bar wuyanta laifi ne ta bar tsuntsiyar hannunta don waɗannan duk suna cikin zina zina din da ake kira nan gaira wata barjatin da zina ana nufin mawadi'uz zina wuraren da ake sa kayan ado kamar zira'in hannu a nan ne ake sa awalwalo wuya a nan ne ake sa sarkar kafa a nan ne ake sa munduwa dukkan wurin da ake sa kayan ado don ya kara wajen kyau ba za su bayyana da shi ba za su bar su a rufe sai dai ba lallai bane sai sun zaman to kamar yadda sauran suke sauran matasa waɗanda so a iya sha'awar ko a iya neman su da aure ina fatan ku fahimci wannan ne shine falaita alaihim jinahun an yabana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina domin at-tabarruj shine az-zuhur wal ittidah bayyanar abu talali wato kasu bayyanar da wuraren ado amma tare da haka wa an yasta'afisna khairun lahun inda za su yi kokarin kama kansu kasu cire hijabin kamar yadda sauran mata suke khairul lahun da to shi yafi alheri a garin su sama da cirewa wato kenan kaga a nan gurin idan ba su sanya babban gyalaba ba laifi suka yi ba ja'izi ne amma inda za su sa to sun aikata mustahabbi shine wa an yastafifna khairul lahun fi dinihinna a addinin ka haka jefa alheri a garin su min wada'iha sama da a ce su cire wannan din izni kulli saqitun lak domin kowane abu da za a jefa na kowanne zai tsunta in ita tana ganin ta tsufa da aka wani tsohon wa saddu zari'ati ahsan tofi kafa da barna ta in shigowa ko yaya take shi yafi dacewa sama da abar wata kafa dan abu da ko yaya ko take wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala mai ji ne da aqwalikum dangane da ku sannan alimun masani ne bima fi qulubikum dangane da abin da ke cikin zukatanku malaka fihi tahdidun tahdidun liman yuridu an yukhalifa amra Allah wa law fi halwa cikin cewa Allah na ji kuma yana sane akwai razanarwa da firgitarwa ga wanda yake son ya sabawa umarnin Allah ko da kuwa ɓoye ne a wani wuri domin babu inda zai je ɓoye Allah bai ji shi ko bai gan shi ba Allah bai san ko bai ji abin da mutum ya aikata ba shine ma'anar wallahu samiun alim Allah mai ji ne sannan kuma masani ne dangane da abin da kuke aikatawa shi fadin alqawaid din jam'in su shine qa'id domin alqawaid yana zuwa da ma'anan jam'i na qa'id ko jam'i na qa'ida idan aka ce ka'ida kuma wato abin nufi wato shi cikin abu wa iz yarfa ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il kaga lokacin da yake sanya shi cikin ginin dakin ka'aba har tsakin ginin tsakin ka'aba qa'idatul shay asasuhu qa'idatul bina yani asasul bina foundation din ginin shine qa'ida dan in ne qawaid iz yarfa ibrahim al alqawaida amma idan an ce qa'id ba tare da tabu ta'anis ba ana nufin matan da ta daina al'ada ta daina haihuwa saboda manyanta saboda shekarun sun kai jannin su ne ne al-qawaid to sai ake magana anan wurin shine wal qawaid min nisa dan kar wani ya hada shi sun mana da wa in yarfa ibrahim al qawaid domin din lafazin iri ɗaya kan al qawaid nan ma al qawaid amma ma'ana kuma ta tabbata ta Allah ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأخذوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أزواجكم أو بيوت أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تحكمون بل ليس على الأعمى حرج بعد الذي أكم مكافر ولا على الأعرج حرج أكباب الذي أكم جوجه ولا على المريض حرج أكم باب الذي أكم مرة abin da ake nufi da haraj da dukkan fi talabi musa'ada babu wani kunci da ya kamata a ce ɗaya daga cikin waɗannan yaji idan zai nemi taimako ko agaji min at-ta'ami na abinci wa ghairihi da wani sa min ma yahtajuna ilaihi daga cikin abin da suke bukatuwa zuwa gare shi wala yastati'una an yuhassiluhu bi kasbihim bi kasbihim wanda ba sa iya samu ta hanyar aikin su mimma asa an yusmin man asa an yusa'idahum min aghniya'il mujtama bil ma'ruf babu laifi in sun nemi taimako ko agajin wanda ya iya ya iya agaza musu wato ainihin cikin mawadata a cikin al'umma malaiki haka ayar cikin wala ala anfusikum sannan babu laifi a kanku ko a karan kanku ko da ake wa magana an ta kulo min ku ku ta abinci a cikin ku ah, waɗansu suka ce nan me ake nufi ka kire abinci a gidanka babu laifi ai kowa ya san ita abinci a gidansa babu laifi amma abin da ake nufi a gidajen ƴaƴanku amma sai aka ce gidajen ku don nuna cewa da da abin da ya mallaka mallakar ubansa ne da haka dan ka je gidan danka ka sa an zuba maka abinci ka ci wannan ba kai da ba an gane ku an takula min ku. ina ce ai biyuti auladikum wato gidajen ƴaƴanku au biyuti abaikum ko kuma ku ta abinci a gidajen iyayenku da idan yaje gidan mahaifinsa yace a zuba masa abinci bai laifi ba au biyuti ummahatikum ko gidan iyayenku ta? aw buyuti ikhwanikum ko gidan yan uwanku yayye kanne maza ko mata aw buyuti akhawatikum ko kuma gidan yan uwanku mata kenan aw buyuti a'mamikum ko gidan yan uwan mahaifinku dan kenan yayyen mahaifi maza ko kannansa maza aw buyuti ammatikum ko yan uwan mahaifinku mata yayyen mahaifinka mata ko kannansa mata aw buyuti akhwalikum ko gidan yan uwan mahaifiyarka mazan wato yayyanta maza ko kannanta maza a buyuti khalatikum ko kuma gidan yan uwan mahaifanku mata din wato yayyanta mata ko kannanta mata dan kun je ɗaya daga cikin gidajen nan kun ci abinci babu ne aw ma malakatul mafatiha ko abin da aka ba ku ajiyar makullansa a hannunku kuka mallaki makullinsa ko ne yan gadi sai kuka ɗebi wanda za ku ci a ciki babu ne ai kazan muhu da gairi wato sai kifa ya je yunwa sai ya ɗauki wani biskit ya ci ya ɗauki madara guda ɗaya ce ya fasa ya sai biredi ya ɗan haɗa ya ci ina an ma malaktum mafati ko abin da kuka mallaki makullin sa a hannun ma ne ce ai kazantu mu da gairi ku abin da ku ne kuke tsare su so din ajiyar sa ga wani ku ko masu gadi ne qala ibn abba abdullahi dan zai ce. uniya bi zalika wakilin rajuli abinda ake nufi wakilin mutum wa kayyimuhu ko mai gadin sa fi bai'atihi a gonarsa wa ma shi ko cikin dabbobinsa fala ba sa alaiha an akula min samaratihi idan kana gadin gonar mutum babu laifi dan ka ci amfanin gonar ka dauki wani abu wanda ya fito kaci wa samaratu bai'atihi ko 'ya'yan itace na garkarsa wa yashrab min labani ma tafi ko ka tatsi wannan saniyar da kake masa kiwo ka sha ka koshi wannan babu da shi wala yahmilu wala yaddakkar amma kare dauki wanda zai tafi da shi gida kare dauki wanda zai je kauye a wuri iyakacin cikin sa dai ya ce ko ji a fito bai laifi ina fata an fahimta shine amma malakatu mafatiha wanda yake aka ba shi cikin ba an amince da shi da haka da abin da ya sai ko nan bai laifi ba abin da ya dauka shi gida to shine yayi ha'in shi kenan Allah kuma yace inna Allah la yuhibbul kha'inin abin da ya dauka ya ɗaya a wurin kuma ya haɗe idan kana tsaron gonar mutum zaka iya cin amfani ƴaƴan itace na gonarsa dabino ne inabi ne mangoro ne wane ne gurgurdan irin zaka koshi idan kana kiwon dabbobin su ka iya tatsun nonon ka ja kai a karan kanka amma ba wanda zaka dauka kai gida ba shine amma malakatul mafatiha ayyuka dikikum babu laifi in kun ta abinci a gidajen abokananku wani abokinka ne sai ka je gidansa an zuba abinci a food plate kai kuma kana jin yunwa gaji kuna zaune kuna hira bai ma bismillah ba sai ka dauka ka fara fi kai kuna hira ba za ka ce komai ba ba kana da bukata ba sai ma irin mutum ke yasa zama ka bismillah ba in da akwai sadaka din wane ne sadiq malaikin wa huwa man sadaqakum fi mawaddati dukkan wanda ya gaskata san da yake maka ai ba zai ji damu ba wa والصديق يطلق على الواحد والجمع لفظ الصديق انا امفاني دي شي ga mutun dai ko tare da jama'a da yawa kamar yadda lafazin al'adu ana amfani da shi ga dai ko da yawa ka ita wa al'adu abokin adawa ko al'adu abokanan adawa la tattakazu aduwi wa wa aduwakum sai ce auliya a baitai da waliyan dan ba dai ake nufi ba dan ya ake nufi an gane ku. wa aidu lahum masafatun min quwwatin min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum kaga nan ma jam'i ne wa akharuna min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi wa faylakum antum la tuzlamun da haka sadiq na nufin aboki ko abokanai cin abinci a gidan abokananka ba kai laifi ba shine auku da gisa wal ma'ana ma'anar ayat da shine yajuzu al min ya halatta mutum ya ci abinci a gidajen waɗanda aka ambata dinnan a baya min haula al asnaf al ahada ashar daga cikin waɗannan nau'ikan mutane goma sha ɗaya in lam yahduru wa in lam yahduru ko da ba sa wajen idza lam ya'lam bi adam ridahum idan mutum ya san ba za su damu ba wa qussu bi dhikr li anna al adatu jariyatun bi tabassut bainahum an keɓanci waɗannan da an bato cewa babu laifi mutum ya ci abinci a gidajensu saboda al'ada ta gudana duk wanda akwai wannan alakar da aka ambata akwai yalwata wa juna wajen mu'amala akwai jin yafiya a zuciyar mutum ya dauki wani abu nasa ballanta na kuma abinci alaka tsakaninka da mutum haifayya kai ne uba shi ne ɗa ko shi ne ɗa kai ne uba dan ka dan wani yasa abinci a gidan wani akwai ta damuwa alaka tsakaninka da mutum wanka ne ko kaninka yanka ce ko tsunwarka dan ka ji ka ci abinci kuma akwai wani damuwa kisa ne babu laifi dan ka ci abin nufi in ka ga abinci a gidan ko ba baka izini ba inda wanda zaka ci ne kai tafiyar ka babu laifi ka zuba ka ci babu laifi ka je mun ka dauka a wannan gidajen ina ba ta fahimta ba nan mun kafin mu yi nisa mu karasa aya ya kamata mu kulla alaka tsakanin gabar su farko da gaba ta biyu gaba ta farko laysa alal a'ma harajun wala alal araji harajun wala alal marid haraj gaba ta biyu wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum zuwa malamai sun yi sabani dangane da wannan gaba ta farko laisa alal a'ma harajin wala alal araji harajin wala alal marid haraj laifin da aka ce babu laifi kan makafu ko gurgu ko mara lafiya wani laifi da aka ce babu laifi a kansu nan malam ya ce laifin da aka ce babu shi a kansu na yawan taimako malaman tafsiri galibin maganganun da suka yi wanda suka fi shahara guda biyu ne magana ta farko babu laifi a kan waɗannan in ba su je yaki ba ina ba za mu fahimta kan lafahu akan gurgu kan mara lafiya hujjar wannan zance suka ce an faɗi wannan kan a waɗansu wurare da ba wannan ba don haka bai kamata mu gudu tsara ma'anar mu ɗauka duk ɗaya Allah ya faɗa cikin suratul fatih laysa alal a'ma harajun wala alal a'rab harajun wala alal marid wala alal a'rab harajun wala alal marid haraj kaga a can a wajen maganar jihadi a wajen maganar yaƙi ne dan haka a nan ma sai mu dauke ta akan haka laysa alal du'afa wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa ma alal mu'minina min sabil wallahu ghafurur rahim ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون كان هنا ما أكن باب الجهاد da haka kuma kai na ma akan cewa da gurgu da makahu da mara lafiya dan da su yaki babu lafiya kan sai dai wani ya ce maka to yaya za a kawo wannan a kawo wannan a lokaci guda alqur'ani haka yake karkata abubuwa ya faɗa ma ababai ya kidan daga maka sun karkai kaza karkai kaza karkai kaza ko da ba ko da babu alaka tsakanin na farkon da na biyu Da haka sai zanto wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum kaga ya sha bamban ta fuskar haraji a can babu haraji ga wanda bai je yaki ba a nan babu haraji ga wanda yake abinci a ɗaya daga cikin gidajen nan da yake da alaka ɗaya cikin alaƙoƙi goma sha ɗaya da aka lissafa a nan wancan daban kaga wannan wani wannan mu mu'jizan alqur'ani ne aya ɗaya ta dauki falal biyu ta dauki wannan wani hukunci kaza wancan wani hukunci kaza ina fata mu wannan zance na farko cikin zance mafi shahara ga kuma hujjojin da suka dogara zance na biyu cikin zantuka mafi shahara laysa ala al-a'ma harajun wala ala al-a'raj harajun wala ala al-marid haraj babu ne je kan makaho da gurgu da mara lafiya babu ne je wajen ne ku ci abinci tare da su ko su ci abinci tare da ku kamar yadda babu laifi ku ci abinci a gidajenku ko gidajen iyayenku maza ko iyayenku mata ko ƴan uwanku maza ko ƴan uwanku mata ko ƴan uwan iyayenku maza ko ƴan uwan iyayenku mata ko ƴan uwan iyayen mata wanda suke mazan ko matan ko kaza ko kaza yadda babu laifi cin abinci a wannan babu laifi kuma in kun ci abinci tare da gurbi ko kun ci abinci tare da makahu ko kun ci abinci tare da mara lafiya sai zan to ayar tana tafiya ne a nafakan wahid kan tsari daya duk tana magana mai kan cin abinci tare da wannan to mene dalilin kawo wannan suka ce saboda a da lokacin farkon musulunci da yawa daga cikin larabawa ko waɗanda suke musulman farko suna kyamata da cin abinci da makaho saboda suna ganin cewa za su kware shi shi baya ganin shi suna gani za su ɗauki nama shi ko baya ganin naman sai ya lalaba kafin hannun sai kai sun ɗauki za su rinka kaloma bibi da shi lokacin tsaye idan baya da nishi da su suke ganin ka ta abinci ta shi za ka zalunce shi ko musamman a wannan lokaci abinci baya da yawa tunda abu hurin ke ka bin fara koshi masu sai da ka bude kaibar su ga ai a irin wannan yanayi in za su ci abinci da makaho za su kare haka in za su ci da gurgu baya samun sukunin zama ko ya kai kai ka kai kai tar da zai ji daɗin yadda abincin irin yadda su masu lafiya suke samu haka in za su fi da mara lafiya in ba zai iya ci da hangari ba hannu baka hannu karya yadda wani kilan yana jin yunwa zai yi ko da haka ba to wannan kunci da suke ji a cikin zuciyarsu na ba sa son cin abinci da waɗannan sai Allah ya tore ya kar ku ji kunci cin abinci tare da su ya halatta shine laysa alal ama harajun wala alal arabi harajun wala alal maridi haraj wala ala anfusikum an ta'kulu kaga harajun din saboda me an ta'kulu ya shafi al'ama da al'arad da al-marid da ala cikin an ta ta'kulu sai gaba ɗaya aka hada to kaga wannan ma'ana ma ta fito fili dan alaka ta da ayar dan karina cikin ayar da nuna ita ake nufi wannan kuma karima qara'in munfasila an al-aya dangantaka ko alamomi da a iya kafa hujja da su wanda ba ta cikin ayar a wajen ayar suke suna nuna zancen farko ake nufi wannan kuma alaka ta cikin ayar na nuna wannan zancen na biyu ake nufi amma sai kakka babu banga cikin malaman tafsiri wanda ya karfafa maganar da malam ya faɗa ba cewa babu ne laifi kan makaho ko uh, gogo ko wani ne ya nemi taimako domin idan aka ce babu laifi sai ki nemi taimako ko saka babu wannan ya buɗe wa makaho da gurgu da waye lafiya sun yin ne yin bara wanda babu bara cikin addinin musulunci sannan kuma wajen neman taimako ga duk wanda ke cikin halin da kanika ai ba ne bane sai kuturu ne makaho ke cikin halin da kanika ya iya wa makaho yana da kuɗi ga wani idan saware bai da kokobo ya iya gurgu yana da kuɗi da wani kuma ba gurgu ba amma ba da a ce can wajen wane ne nemi taimako in yana cikin kunci bai ta ba a kan da kasance ya shafi na kasance da wanda ba na kasance ba ba zai yi a ce ayar haka take nufi kai ina ba ta amfani amma dai zance da cikin zantuka malam ya ambace shi kuma da kansu malamai suka ambace shi saboda ba yana wata yake biki sa bai kawo sauran ba ni kuma na kawo mana sauran saboda mu kwatanta kame ne mu tsara na tsakanin wancan da wannan ina ba ta fahimta. ko suka babu waɗancan zantuka guda biyu na farko za su fi wafi ne sama da wannan wanda malam ya ambata a nan gurin a takaice ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحكم أو صديقكم wannan shi ma hukuncin sai nan amma duk abin da aka bayar cewa ko kifa ko mai gadin gona ko mai gadin ko mai kiwon dabbobi ya halatta ta tsino nan ya sha ya halatta ta abinci a cikin gonar ya halatta ya ɗauki ɗan itace cikin garkar ya halatta ya ta abincin cikin sotan dukkan waɗannan akwai ka'ida ta bil ma'ruf abin da ake nufi da bil ma'ruf ya zanto cewa bukata ce ta za ka bake ta ba ya zanto cewa ka ci daidai bukatar ka ya zanto cewa ko baka dauki guzuri ka tafi da shi ba wannan shine ake magana amma daga lokacin da ya kasance ba dan bukata ba sai dan in yi ke ta wa ubangidana ka fitar da cikin wannan da aka ga izini ko nafi dan ka'idar addinin musulunci la barara wa la durar daga cikin lokacin da ya kasance ka ɗibi wanda za ka kai gida ka ɗauki wanda za ka sayar a ɓoye ka ka fita daga wanda aka biyo wa izini ko lafiya dan kar wani ya faɗi da ma'anar ayar cewa ai sai kifa ya lafiya da komai ya je kullum ya ɗauki buhun kama guda kullum ya ɗauki buhun shinkafa guda kullum ya ɗauki buhun gero to idan haka ne ai sun kare mai gari sannan kuma kai baka yi arzikin ba shi kuma ya kari dakon ta uwa kan ta kai irin yadda muke cikin halin yanzu na sama ya yi na kasa na kasan ya yi na sama kuma kowanne Allah ya kare masa albarka kuma kowa ya kare kowa yana ta gayyare saboda san zuciya wa alaikum إذا لم يجد من يأكله يترك الأكل a da akwai wanda yake da wannan al'adar larabawa wani idan ya dafa abinci baya ci shi kada ya nemi wani idan har ya so ne sai dai bar abincin ba zai ci ba har ma ɗaya daga cikin su ke cewa matarsa idan ma sana'ati zada altamisilahu akilan wa illa nasu akilahu wahdi in dai kin san zaki ɗora tukunya to ki nemo abokananki in ko ba za a nemo waɗanda za mu ci tare ba to ni kan ba zan ci ba sai ki ɗora tukunya ki san ba wani suna da wannan karantin sai da mutum ba zai iya san abinci da sai ya taro jama'a idan ko har bai samu wanda zai ci tare da shi ba wani ya goma sai yi da yamma wani kuma zai ci amma ina ganin yayi laifi yayi sabo sai Allah ya kore wannan laifin cewa laisa alaikum gunahun an ta'kulu jami'an aw akthar babu laifi ko ku ci tare ko ku ci a duk babu to ma cikin yin wanne ne fi daidai tsakanin ci daban-daban kowa da nashi da kuma a hada a ci tare wanne fi daidai a hada a ci tare fi daidai saboda akwai hadisi riwayar ibn Majah daga Abdullahi dan Umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa kulu jami'an fa innal barakata ma'al ku ci a haɗe domin albarka tana tare da jama'a a wani hadisin daga na Umar ibn Khattab wanda al-Askari ya rawaito shi manzo Allah sallallahu alaihi ku ci a haɗe abincin mutum ɗaya zai ishi biyu abincin mutum biyu zai ishi uku zuwa hudu albarka tana tare da jama'a to a karkashin wannan sai malamai suka fahimci mustahabbancin cin abinci tare sawa'un na wane ko naka ne na gidan ka kirawo aka ci tare ko wannan ya kawo nashi wannan ya kawo nashi ya kawo aka ci tare to sai dai idan za a ci abinci tare akwai kuma ladabin cin abinci yana daga cikin ladabin cin abincin manzon Allah ya hana kirani aikin san kirani a aikin hajji ne hada hajji da umara to kirani a cin abinci hada da biyu biyu ɗan uwanka suna cin ɗaya ɗaya yin lauma biyu lokacin da wani yayi daya shine kirani manzo Allah ya hada kirani ko hada dan wake guda biyu biyu waɗansu suna cin daidai manzo Allah ya hana yadda kowa ke daukan daidai ita kama da zaka dauki daidai kuma kowa ya ci daidai da sa kar wani ya ci gaban wani wannan ne cikin ladabin sha kuma kowa ya ci gabar akushin koyi gefen wato a tire kar wanda ya ci tsakiya domin tsakiya anan albarka take sosai wannan dai yana cikin ladabin sun abinci kisa ina ba damar yanzu to dai cin abinci tare wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa hada ko wannan ya kawo bai ya kira sauran jama'a su tare wannan ya ta albarka sama da ce mutum ya ci wato shi gare kuma ko a cikin gida ne mutum ya ci da iyalinsa shi da matarsa shi da 'ya'yansa ya fi a ce nashi daban nasu da yawa daga cikin mutane wani ko a cikin gida ne nashi daban nasu waɗansu ba masu hali ne mawadata ne amma su tukunyar cikin gidan daban ta gandu ta garke kenan kowa da kowa su kuma dan sai tukunyar yadda gurkushiya su kuma su kuma daban wanda za a yi musu daban akwai ma waɗanda su kuma su ku za su nemo mai dafa abinci a ɓangaren ka kawai yake za a yi musu duk abin da za a yi musu su kaɗai mutanen gida kuma a yi musu nasu su kaɗai to kaga wannan duk ina cikin abubuwa waɗanda sun fi karo da ladabin zaman tare irin wanda ake sun fi karo da muru'a hali na mutuntaka hali na tausayi da ake son mutum yi da dai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan mutum ya ci abinci to ko dai su kai hannunsa ko ya bayar a kai masa sahabbai suka fahimci cewa ita mutum na cin abinci da matarsa ma'ana idan ya ci abincin ko ya kai hannu ko ya bata ta hannu da Allah su kai ne wannan nau'i ne na soyayya ka za ta kai maka hannu a cikin da za ku ta abinci kenan ba aka sinka ban naka da ba wai ne na wani mai sharhin hadisi yake kita ka ko san cewa babu yanda za a yi a ci abinci tsakanin miji da matarsa ya ce ga hannu na ki suke mun kuma ta suke hannun kuma ya zanto an gama lafiya musamman in ya zanto abincin bayan isha yi to shi da hikima ko ka suke duka zan fa idza dakaltum buyutan Allah sai idan kun shiga waɗansu gidaje na kunnaku aw li ko na waninku fa sallimu ala anfusikum to ku yi wa kanku sallama qulu assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin ku ce amincin Allah ya tabbata akan mu da sauran bayan Allah salihai fa innal mala'ikata taruddu alaikum malaikai mala'iku za su mayar muku da martani ko da ba kowa gidan wa in kana ahlun idan akwai mutanen gida fa sallimu alaihim ku yi musu sallama Waha hadha as-salamu huwa ma yaduru bainan nas fi kulli majlis Abin da ake nufi da wannan sallama da ke cikin wannan aya ita ce sallamar da aka saba yi wa juna a majalisi zuwa majalisi ka tashi daga nan ka samu yan uwa a zaune assalamu alaikum suma assalamu alaikum suna kan banki ko suna kan tabarma suna kofar gida ko suna wani daga nan hira ko shagon wani ko gidan wani sallamar da aka saba yi wa juna shine ku sallamu ala anfusikum mutane ne wa junan su saki kan saki tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba gaisuwa ce ta musamman daga Allah ya sallama mubarakatan mai cike da albarka tayyib kuma daddada yusabu alaiha ana samun lada akai kazalika kamar haka ne yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah ke bayyana muku ayoyi la'allakum ta'qilun dan ku hankalci abinda ayoyin suka kunsa ai kama bayyana lakum ma taqaddama dhikruhu min al-ahkam war-rukhas fiha kamar yadda abin da ya gabata na ambaton hukunce hukunce da rahusa ko langwamin da aka bayar to dama haka ne kuma Allah ke bayyana muku ayoyi ay yufassilu lakum ma'alim dinikum zai nuna muku ya lallabe muku dokokin addinin ku da Allah kun ta kalon dan ku hankalta ku gane ko aiki da su ai lake tafabu zalika dan ku fahimta haka malaka wa min adabil mujtama' yana daga cikin ladabi na zaman taron al'umma ihtiramur ri'asa girmama shugabanci fi kulli amrin jama'i cikin dukkan wani al'amari da ake yi tare wa ta'atu zai fi ghairi ma'siyati sannan da yawa shugabanci dan da'a cikin abin da ba saban Allah bane wa zalika min al-iman wannan yana daga cikin alama ta imani dan haka sai Allah ya ce إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر jami'a. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستعذبوه إن الذين يستعذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استأذنوك لبعض شعبهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله فلديك أيضا ذاك كلام مني su ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imani da Allah na nufin imani da samuwar sa cewa akwai shi duk da idan ka baya ganin shi kunnuwan ka ba sa jin sautin sa sannan kuma na nufin yadda da shi a matsayin sa na rabu mai halitta mai kulawa da halitta din sannan kuma yana nufin yarda da shi a matsayin sa na ilahu wanda shi kadai za a bautata dukkan nau'i na bauta haƙƙin sa ne shi kadai wahdahu la sharika lahu kuma lallai yana da kyawawan sunaye sannan kuma yana da sufofi na kamala bangarorin nan guda hudu sune suka kunshi imani da Allah al-imanu bi wujudihi al-imanu bi rububiyyatihi al-imanu bi ilahiyyatihi al-imanu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya wannan shine imani da Allah idan an samu uku ba a samu daya ba imani bai samu ba haka in an samu daya ba a samu sauran ba imani bai samu ba wa rasulihi imani da manzon Allah kuma na nufin ta'atuhu fi ma abinda duk manzon Allah ya umarni mutum ya bi wa tasdiquhu fi ma akhbar gaskata shi cikin dukkan labarin da ya bayar na da abin da ya faru a baya a tarihi ko wanda zai faru nan gaba alamomin tashin kiyamar ko abin da za su faru a ranar tashin kiyama sannan kuma wa tarku ma naha anhu wa zajar barin duk abin da manzon Allah ya yi tsawa akai yake kar ayi wa Allah yu'badallahu illa bima tara kada a kuskura abota ta mu Allah sai da abinda manzon Allah ya zo da shi yake gashi abautawa Allah da shi zikiri ne sallah ne salati ne addu'a ce kowane irin nau'in ibada lalle ne ta samo asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samo kaifiya hanyar aiwatar da ita a aikace manzon Allah ya bada lafiya kafin ta zama karfafiya wannan shi ne imani da Allah wannan shi ne imani da manzon Allah innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi sanadai kadai mummunai waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in idan sun kasance tare da annabin akan wani al'amari da ya hada da ake nufi da amrin jami al'amari da ya hada ai kullu amrin yaktabi musharakatal mujtama'a fi dukkan wani al'amari da yake nufin dukkan jama'a su taru ko mafiya yawan su taru in ba ma'abuta uzuri ba min amalin aw mashura wani aiki ne annabi ya kira gayya a zo ayi yi wata shawara ce annabi ya kira kowa da kowa yayin da duk suka samu kansu a cikin irin wannan tsari lam yazhabu ba ɗaya daga cikin su da zai tafi bar annabi li urudi uzrin lahum dan wani uzuri ya zo masa hatta yasta'zinuhu har sai sun nemi izinin sa ai ar-rasul shine manzo sallallahu alaihi wa sallam aw man yakumu maqamahu fi ri'asati al-mujtama' ko wanda yake a madadin annabi wajen ne shugaban al'umma a inda suke ta'aziman wa tashiman an shar'anta haka dan girmamawa da kan da malamarin sa li hada al'amri da wannan al'amari sai Allah innal ladzina yastazinunaka lalle waɗanda suke neman izinin ka kafin su tafi ulaika allazina yu'minuna billahi wa rasulihi irin wannan su ne wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah fa idza ta'azanuka to idan sun nemi izinin ka din ayyuhar rasulu ya kai manzo aw man yaqumu makamaka ko wanda zai zama a madadin manzo idan sun nemi izinin ka li ba'd sha'anihim dan wani sashin al'amarin su fi misli hadhihi al-ahwal a cikin irin wannan halaye fa'adan liman ji'ta minhum ba yadda izinin ga wanda kaga dama واستغفر لهم الله لما بتغفر ubangiji inna allaha ghafurur rahim lalle ubangiji mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne dukkan gare ku jami'an gaba ɗayan ku فلذلك أرشد كل منكم إلى ما هو أصله منه ده هكا الله يريد كون قيد بتكين كذوا أبن زي فزما مصلحة جريتي حتى يكون المجتمع على نظام طيب har al'umma ta zanto kan tsari kayatacce matinal ura wanda ke da karfin sasanni wasiqa tare da amintuwa da juna tsakanin shugaba da waɗanda ake shugabanta fi ma baina jinsi ya tsakankanin ƴaƴa na jinsin wannan mujtama ko wannan al'umma gaba a take aya tana nuna alamar imani shine manzo sallallahu alaihi wa sallama in ya kira mutane a wani al'amari jami wadansu malaman sun fassara shi da jihadi za a tafi yaki annabi ya kirawo mutane wadansu malaman sun fassara shi da cewa wata bukata ta zo wadda za a nemi shawara sai annabi kira wadansu mutane wadansu ma sun fassara shi da cewa sallar idi na shiga ciki amrin jami'in ne wadansu ma suka ce hatta sallar juma'a amrin jami'in ne wani al'amari da jama'a za su taru na gari su duka ko mafiya yawan su idan suna tare da annabi to ba shi halarta wani ya tafi dan bukata ta kama shi ko da bukatar shiga ban daki ce sai ya nemi izinin annabi kuma neman izinin annabi shine alamar imanin mutum rashin neman izinin shine alamar munafincin mutum kenan kalle wannan da nuna matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matsayin da ba za ka tafi ba ko da ban daki ne sai in ya ka izini kuma aka ce idan sun nemi izinin to zai ba da izini ga wanda ya ga dama idan wani ya ce ina neman izini yake je kawa ne ce ina neman izini yake ba za ka je ba kuma dole ka zama shine fa azal da yake ka nuna kai izini ga wanda ka ga dama to wannan aya hukuncin tana ta kai kiwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko yana shafar wanda ba shi ba ko da anan malam ya nuna hukuncin na shafar wanda ba annabi ba duk wanda yake amirul mu'minin duk wanda yake sarki cikin sarakunan musulmai sarakuna wanda aka gina mulkin su kan tsarin musulunci to kuma in yi kiraye mutane fadarsa ko majalisarsa ana tattauna kan wani babban lamari ba shi halatta waɗanda suke wurin wani ya tafi haske ya nemi izininsa haka in yi zaina yana mutane hutubar juma'a ko ta idi ba shi halatta wani ya tafi hutubar idin ta yi tsaro ko musamman gashi bayan sallah ne ake yin ta yake shi ne tafiyarsa sai in ya nemi izininsa haka waɗansu malamai suka bada da aya waɗansu suka ce eh mun yadda ta iya shafar wani wanda ba annabi ba amma kar mu ɗauka cewa ta shafi dukkan wanda yake limami na juma'a da limami na idi a ce lalle sai an saurari limamin idi in mutum ya tafi to kamar a ce annabi ne ke hudubar idi ya tafi bar wajen haka sabon yake suka ce a lalle annabi kan duk wanda ya tafi ya riga ya san mai dawo kansa sannan duk wanda yake sarki ne na musulunci amir ne min umara'il mu'minin gaba ne wanda yake da sulɗa a hannunsa a musulunce to dole ne shi ma a saurare amma wanda yake limami na unguwa limami na gari shi wannan ladabi ne ka saurare shi dan ka ji sakon da za a isar maka da musulunci amma a ce in ka tafi daidai da in annabi na tsaye ka tafi laifin wannan kuskure ne ba daidai bane ina ta an fahimta dan ba a ta matsayin wani da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma lokacin da kake sauraron limamin idi lokacin da kake sauraron limamin juma'a ba wai ka tsaya bane kana sauraron shi dan adansa ko dan kwalliyarsa ko dan launin fatarsa ko sa abin da yake isar maka na Allah ya annabi yace ce shi kake girmamawa wannan ya kamata mutum ya kalla wajen saurare Allah ce alaihi wa Allah inna Allah wa rahim sai ayatul لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وبنجد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم kada kuma yadda kiran annabi a tsakaninku ka du'a'i ba'a bikum ba'da kamar kiran sashin ku ga sashi da an taqulu ya nabiyallah ta yadda za ku ya ya wato a cikin taushin harshe da kaskantar da kai wa da saut da sassauta murya fala ta taqulu ya muhammad kai ku ce da shi ya muhammad ko ya abul qasim مثل ما يدعو بعضكم بعضا yadda sashi zai kira sashi. Ka ce ya Ibrahim, ya Isma'il, ya Ahmad, ya معاذ yadda za ku kira sashi da juna kar ku kira annabi haka ba za ka dauka ya Muhammad sai da kace ya Rasulullah ya Nabi ya Khalil Allah duk wanda akwai girmamawa da tausasa harshe ba da babban murya ba da karamin sauti shine ma'anar la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadakum ba kar ku mai da kiran ki da za ku masa irin yadda kuke kiran sashi in kun yi haka ba ku kyauta ba kuma ba ku kula da da ya dace a yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka waɗansu malamai suka fassara aya ai idza da'akum ila amrin ajibuhu ko kuma abin da aya take nufi idan ya kiraye ku zuwa ga wani al'amari ko an sa masa wala ta tatabatu fil ijaba kar ku yi nawa kar ku yi yanga kar ku bi a hankali wajen ansa kira din kama ya fa'alu ba'dukum li ba'din irin yadda sashi ke aikata wa sashi ai au hafizu ala ridahu ko abinda ayar take nufi ku kiyaye abinda manzon Allah ke so hatta la yaskhab kar ku bari manzon Allah ya fushi fa yad'u alaikum yayi addu'a mummuna akan ku fa yajab fa yajab lahu du'a'ukum ya zanto kuma an sa masa addu'arsa wa laysa zalika fi masalihikum hakan ba ya cikin maslahar ku a ce manzon Allah ya muku addu'a mummuna فلذلك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه da haka ne ma manzon Allah ya roki ubangijin sai ce Allahumma ayyuma rajulin sababtuhu aw la'antuhu ya Allah dukkan wani mutumin da na zage shi ko na la'ance shi faj'al zalika lahu zakatan wa rahmatan wa salatan tahura kan yi hakan ya zanto tsarki a gare shi ya zanto rahama ya zanto ɗaukakuwar matsayi ya zanto tsarki ai qurbatan tuqarribuhu ko ka sanya wannan din ya zama wani aikin lada da zai kusanta shi zuwa gare ka ranar tashi kiyama ma'ana dai ayar fassara doki mafiya shahara da malamai suka yi fassaran farko kar ku kira annabi da kuke kiran junan ku kamar yadda na buga misali fassara ta biyu kar ku mayar da addu'an annabi da zai muku mummuna kamar sashin ku yawa kanku addu'a ne yanzu nan kayan addu'a mummuna ko a karɓar ko karata dan ma ko a karɓar ko karata amma idan annabi ya maka mummunar addu'a ko ya wani mummunar addu'a ba ɗaya take ba da a ce in yi maka ko ka yi shine abin da ayar take idan ku haka ne ku kiyaye yin wani abin da annabi zai fusata yi muku mummunar addu'a dan wannan kar ku dauka addu'a ta kamar ta gama garin mutane wannan ita ce fassara ta biyu da malamin suka bai wa ayar to wanda malamin ya ƙara sharhi akan ta a nan wurin amma fassaran farko ita ce ta farin jayi da ita ce eh, wato galibin malamin tafsiri suka tafi akan ta cikin sharhin da malin yawa fasara ta biyu har ya kawo wannan hadisi cewa manzon Allah ya ce dukkan ya Allah dukkan mutumin da na zage shi ko na la'ance shi sanya wannan zagin ya zanto tsarki a gare shi ko rahama ko jinka wannan hadisi ya inganta kuma yana daga cikin hadisan da malaman sunna ke kafa hujja da shi akan in shi'a in shi'a sun samu wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci ko zagi Muawiya ibn Abi Sufyan duk da cewa yan shi'a ba ta aiki da hadisai din na wajen sahabbai tunda sun gafarta sahabbai amma tun da wannan hadisin zai wa aqida su hidima sai suke kama hujjar ba dan sun yadda da masdar din hadisin ta ina ya kullo ba sai dan ma'anar da ya kunta ta dace da abin da zuciyarsu suke so wato lihajatin fi nafsi yaquba qada hajin akwai ta bukata a zuci da ta dace da hadisin sai saka kafa hujjar sai malaman suna suka ce wannan hadisin matsayin mu'awiya ma ke dagawa domin saboda wannan hadisi da muka karanta ne yanzu manzo Allah ya Allah duk wani musulmin da na zage kaga bai ce kafiri ba bai ce munafiki ba duk wani musulmi da na zage shi yi wannan zagi ya zanto sanadiyar ɗaukakan matsayinsa da haka wannan hadisin ƙara ɗaukaka matsayin ma'awiya yi so su gane ina fata kun fahimta saboda wannan hadisin da muka karanta ga kuma wannan sai ingantacce ne in ba mun tada imam muslim da ya rawaito shi ubangiji ta'ala yake قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا hakika Allah ya san waɗanda suke sulalewa a ɓoye cikin ku ai ya khurjuna min mahallil amal jama'i suke gudu in ana aiki na tare min gairu fi izani ba tare da sun nemi izini ba khufiyatan a ɓoye mustatirina na shay'in har ma sukan sa wani abu ko su bi ta bayan waɗansu mutane ko su bi ta bayan wani gini su kare kansu kar a gansu Allah ya san da su cewa Allah ya san da su kuwa akwai razani a cikin wa qabl at-tahqiq lafazin qad dan tahqiqi wato tabbatar da cewa tabbas Allah ya san da suke qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la walakin adh-dhalimina bi ayati allahi yahdun ubangiji ta yace Allah ya san waɗanda suke sulalewa su tafi a ɓoye ba a sani ba haka fal yahdar lazina yukhalifuna al-amri waɗanda suke saba umarnin su suke yayi an tusibahum fitna wata fitna ta same su malai fasara fitina cewa shine bala'u wato bala'i ke aw yusibahum azabun alim ko azaba babba ta same su al-imam ibn kathir anan ya magungunu mai kyau da naga ya dace in karanto mana su fal yahdu alladhina yukhalifuna an amrihi waɗanda ke saba umarninsa cikin yayi to umarninsa cewa ai an amri rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke saba umarni manzon Allah wa huwa sabiluhu tafarkin manzon Allah wa minhajuhu da tsarin manzon Allah wa tariqatuhu da hanyar bi ta manzon Allah wa sunnatuhu da sunnar manzon Allah wa shari'atuhu da shari'ar manzon Allah فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله dukkan magana ana auna ta da maganar manzon Allah dukkan aiki ana auna ta da aikin manzon Allah fama wafaqa zalika bila. abin da ya dace da manzon Allah din magana ko aiki sai a karba wa ma khalafahu fa huwa mardudun ala qa'ili dan magana ta saba manzon Allah sai a mayarwa mai ita aikin da ya saba irin aikin manzon Allah sai a mayarwa mai shi ala qa'ilihi wa fa'ilihi ka'inan man kana kowane ne shi kama sabata fi sahihaini wa ghairihima kamar yadda ya tabbata cikin bukhari da muslim da wannan su an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala daga manzon Allah din ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun ibn kathir yace fal yahzar ya kiyayi wal yakhsha ya tsorati man khalafa shari'atar rasul dukkan wanda yake saba manzon Allah ya kiyayi ya tsorati batinan wa zahira a batini ko a zahiri duk wanda ya saba shari'ar manzon Allah ya kiyayi an tusibahum fitna wa tusibana ta kama ai min ko ko munafunci aw bid'atin ko bid'a duk wanda ya saba manzo Allah zai samu kansa cikin tsaye da wannan an fahimta ko kafirci ko munafunci ko gome bid'a a ce hanyar suna ita ce bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam je wannan magana mai tsafta ta ibnu kafir kamar a rubuta ta da tawadan zinariya aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi su same su aiki duniya tun anan duniya da katlin ta hanyar a kaje su aw haddin ko ai musu haddi aw habsin ko a kulle su ma'ana dukkan mutumin da ya shahara cewa manzo Allah zai ce kaza ke ni ba zan yi mutunta ya ce ya halatta alƙali ya kama sai daure a ladar da shi dan kar ya sunnanta saba wa manzo Allah ina fata mun fahimta amma boye kayan su wani bai san ya saba sunna ba wannan al'amarin sa na zan ubangiji gurgurdan saban da yayi gurgurdan abin da zai san gobe kiyama amma dukkan mutumin da ya bayyana fito na fito da manzon Allah to sai Allah ya da shi sai an masa ta'azzuri a kotun an kai shaidan alƙalin musulunci ina da alƙalin suna ji in dai an kai mutum in dai an kai mutum sai ya saba sunnar manzon Allah da ganganci sai sun da shi shine azabul alim sani ko gula da ko menene abin da ya dace a yi gurgudan girman sakon da yawa manzon Allah ɗin ka ware wani imamu ahmad kamar yadda imamu ahmad ya rawaito hadisi qala haddathana abdur razzaq qala haddathana ma'mar an humam ibn munabbih قال قال هذا ما حدثنا عن ابي هريره وما حدثنا عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الله ان الله ثبت جريس ياتي مثلي ومثلكم misali na da ku ko musulmai kama sali rajulin da naran kamar mutum ne ya kunna wuta falamma adaa'at ma hawlaha yayin da wutar ta ko ta haska dukkan gefe ja'ala al-firash wa hadhihi ad-dawab al-la'iyya ka'ana fi an-nar sai da irin kwarukan nan da suke zuwa su fada cikin wuta sai suka zo wa ja'ala ya hadizuhunna shi kuma sai yake kokarin yana ta kare su su fada wuta ta kone su wa yaglibnahu da sun fi yawa sai suka rinjaye su su kwaruka. wannan ita gefen sa bai samu daman kare shi ba wannan ta kanta wannan ta kafa kafarsa fa na jiha suna kusa kai cikin wuta din Kana fa zalika masali wa masalu yadda wancan misali yake na wanda ya kunna wuta ga kwari na san shiga na kokarin hana su kamar haka nake ni da su ana akhudhu bi ujazikum anin nas kokari nake in tudu dunin ku karku shiga wuta duk abin da yake zai kai ku zuwa ga wuta ina kokarin in fadakar da ku karku yi fa taglibuni amma wadansu daga cikin ku sai su kwace kaji manzo Allah ya ci dinin mutum sai mutum ya shirya hannun sai kwace sai ya tafi manzo Allah ce kullu bid'atin dalala wani ce a'a wannan kullu din ba kulliya bace kullu juz'iyya ce in ai bid'a man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wani tawili man amila alai amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd sai mutum ya kauce iyyakum wa mudafatul umur duk an kibi Maza Allah ina kokarin cin gonan ku amma kuna kwatowa fa ta galibo ne sai ku rinjaye ne wa taktahibuna fiha sai ku hutsa cikin ta da karfin tsiya ko shakka babu wannan aya in ka hada da wannan hadisi akwai razumi mai yawan gaske ga dukkan mutumin da zai an ce masa maza Allah ya ce yi kidi yi kaza yi ki hannu da abu ka kaza yi ki dainawa wallahi akwai razumi mai tsarnin gaske فلهذا الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وان حديث البخاري ده مش مذكر في سؤال آية في السوره الا ان لله ما في السماوات والارض وليعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم تبين أنا تصور ركبي إن لله ما في السماوات والأرض ga Allah ne mallakar abin da ke cikin sama da ƙasa yake mulkan wa khalqan wa abida mallakar sa ne halittar sa ne kuma bayan sa wa antum min dun zalika ko bil adama kuna cikin haka abinda Allah ya mallaka din fa ya alamu ma antum alai hakika ubangiji ya san abinda kuke kai ayyuhal mukallafun ya ku mukallafai min imani na imani wal nifaqi ko munafinci wal kufr da kafirci wa ta'a da da'a wal isyan da sako وما حدد لكم من الأحكام والآداب وإنما هي لمصلحتكم abinda duk Allah ya iyakance muku na hukunce hukunce da na dubban zaman tare ya yi hakan mai dan maslahar ku ba dan shi zai ci moriyar abin ba ku ne za ku ci moriyar abin a duniya da lahira da kulli shine ya alamu ma antum alai ya san abin da kuke kansa wa ma takunu fi danin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan idh tufiduna fihi وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكثر min ذلك wala akbar illa fi kitabu kitabin mubin ganewar ilimin Allah game da komai namu ba wani sha'ani da zaka kasance a ciki ko wani iri a zauna ko a tsaye a tafiye ko a kwance a gida ko a ne a gida ko a waje a ko sako sunna ko bid'a kafirci ko imani wa ma takunu fi sha'ani ba wani sha'ani da zaka samu kanka a ciki wa ma tatlu min qur'anin ba wani abin da za ka karanta na qur'ani wala ta'maluna min amalin ba abin da za ku aikata na aiki ko wani irin aiki illa kunna alaikum shuhudan face sai muna tsaye akan ku inji Allah muna masu ba da shaidar abin da kuke yi in su fito na fihi yayin da kuke shiga cikin wannan wa ma ya'budu ar-rabbuka min mithqali dharratin fil ardi wa la ba abin da ke fakuwa ga Allah gurgudan kwayan zarra a cikin sama ko kasa wala asghar min zalika wala akbar ko abin da ke sama da haka ko kasa da haka illa fi kitabin mubin fa sai na rubuta cikin lafzin mahfuz التي إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أخطيناه في إمام مبين وكل شيء أخطيناه في كتابة دون نعم إلى القبيل الرجل إذا قد يعلم ما أنتم عليه يا فقد المسجد ويوم يرجعون إليه رانا لا أميدها لتازوها دريسي ما لتي فيه التفات عن الخطاب لفائدة الشمولي a madadin ana magana da waɗanda suke nan kadiya alauma antum alaihi da sai a ce wa yawma turza'una amma sai aka ce wa yawma yurza'una aka canza salon zance din kamar ana magana da wanda ba sa li fa'idatu shumul dan ya shafi ko da kuke nan da wanda ba sa mata yakunu yawma ruju ranan da ranan da za a koma gare shi din za ta zo fa yunabbihum Allah zai bayyana mutane labari da ma amilu abin da suka aikata min alkhairi wa sharri na alkhairi ko kishiyarsa wallahu bi kulli shay'in ubangiji game da kowane irin abu min a'malihim wa ghairiha ayyuka ko wani su alimun masani ne yajri a'malahu ta'ala ko yajri a'malahu ta'ala ala muqtada ilmihi wa iradatihi Allah na gudanar da ayyukansa gurgudai da iliminsa ya tsara iradarsa ta so fa kullu ma furida fi surati lakum abinda duk aka farlanta aka wajarta a wannan sura an wajarta shi dan ku fa inna ma ala ilmin wa kuma Allah ya farlanta shi bisa ga ilimi da hikima iktabat zalika irin hikima da tazartar da ai haka din ba haka abin ya ba da aune ba ba da lissafi abin abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tun ba harfi Allah ya tafi assalamu alaikum sura sura 15 sai ga sai bale wala na Allah zalika min shahidi wannan hadisi da inji hadisin cewa idan an karanta أليس الله بأحكم الحاكمين mutum zai ce bala wa nahnu ala zalika min shahidin hadisi na rasul da haka ba aikin ba abin za ka karanta a wurin kamar yadda yake a waɗansu surorin wannan yake cewa me ma'anar a fara'aita mai tattara ila hafu hawa وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره كتابة تكون آية فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون آية فلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه بني أبانا وند يلكي Allah sai zan so shi ne son zuciyarsa ma'ana son zuciyarsa shi ne ubangijinsa baya bautar Allah sai in ya dace da son zuciyarsa duk abin da Allah ya ce in bai dace da san zuciya ba baya bi to kaga wannan rike san zuciya sa shine abin bautar sa mun wanda yake a wannan matsayi a hakika mun Allah ba Allah yake bauta a hakika mun gaskiya ba Allah yake bauta domin mai bauta Allah dole sai ya yaki da san zuciyarsa mai jin tsoron Allah yana yake da san zuciyarsa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa an hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa abin da ke samu kin ya samu kwana lakin kana son abu a zuci ba ba ka son shi kuma kana da ikon yin sa inda za ka tashi yi din kuma kana da yadda za ka yi ka ɓoye ka yi shi babu wanda ya sani amma jin tsoron Allah ya hana ka to wannan shine hakikarin imani don haka lallai dukkan wanda baya yin abu sai da zuciyarsa ta sa abinda bai taɓa faɗa da zuciyarsa kan abin da kake so to wannan ya rike son zuciyarsa abin bautar take wa dallahu Allahu ala ilmin ubangiji ya halakar da su bisa ga ilimi waɗansu malamai suka ce bisa ga ilimi bisa ga ilimin sa shi bawa yana da ilimi amma bai aiki da shi ba ya bi wa san zuciya a madadin yin aiki da ilimi dama duk inda kaga an ce alhawa galibi ba jahili bane ke yin hawa jahili an fi siffanta shi da abdalal amma mai ilimi ne aka fi siffantawa da alhawa saboda yana san ya san abu ba daidai bane amma sai yayi saboda kawai dan sai da su shi yasa ake siffanta yahudawa da wato son zuciya da kuma aka ce maza Allah kare zuci kan son zuciya wala in ajatan da zina in kullu kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u kullaka kuma anta bi tabi'in kullatan wa ba'dhum bi tabi'in kullaka ba'd wa la in tabata ahwa'ahum kaga sun ajiye ilimin jibi guda sun yi aiki da san rai ke yasa aka samu suna hawa Allah tsare to kaga abin da wannan ala ilmin Allah ya fitar da shi duka da ilimi ma'ana yana da ilimin sa amma bai aiki da ilimin bai fasa ko kuma adallahu Allah ala ilmin Allah ya fitar da shi duka da ilimin sa shi Allah din inda Allah yana da masaniyar makomar kowane bawa kuma ya umarci mala'ika ya rubuta bayan an buta mutum zai yi umar bi kasbi arba'i kalimat bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa taqiyyun aw salih wa khatama ala kulli wa qalbi sannan Allah ya sanya rufi akan jinsa wa qalbihi da zuciyarsa wa ja'ala ala basrihi bi kama ya sanya wani mulki akan ganinsa abin nufi ba zai yi amfani da waɗannan kafofi guda uku wajen shirya ko da zuciyarsa ta fahimci gaskiya ba zai bi ba ko da idan sa ya ji gaskiya ba zai bi ta ba ko da kunnen sa ya saurari gaskiya ya masa sauraro na fahimta da bi Allah ya tsare Allah kuma ni hadin ba da wanda ke da shi baitin Allah afala ta zakaru in ba za ku ɗauki wa'azi ba a take ta abinda ake nuna nuna kina cikin sosai jafi wato cewa shiryar da bawa da batar da shi yana hannun Allah madaukakin sarki wannan ta dukkan abin da ke kira alƙarar alkauni wato yadda Allah ya halitta duniya ya tsara waɗansu zama mu ne waɗansu zama kafin zuwa da bai kada kakon فمنكم wani ومنكم مؤمن to amma mutum baya kafa hujja da wannan dan ya ci da jama'a akan fata dole ya dubi abin da ake kira al-qadru shar'i me Allah ya kaddara ta fuskar shari'a ta fuskar shari'a Allah baya san kafirci la rabba man zabi ta fuskar shari'a Allah baya umarni da al-fata inna Allah la ya'muru bil fata to mutum ya kalli abin da Allah ya tsara ta fuskar shari'a ya kasance yawa Allah da'a cikin abin da yake ya handa da abin da ya hana da shi ya hana shi

idan uban gida ya san cewa yaron gidansa bai ya wa kullum su sai ke rike da shi lalle yana iya ɗiban abin da ya wuce daidai bukata sai uban gida ya yarda shi ne da cewa na yarda ka ɗauka amma kar yi ta kaza to idan yi ta wannan abin kaga ya ta amana sai da kana cewa idan bai yi ba idan bai yi ba ya halatta ya ƙara har zuwa yadda zai yi tunda a nan gurin ai ubangiji ya ce ba sai ya nemi ka a yi bane sai masu yin yarjejeniya matukar dan abin da zai kai ba sai yi kai yarjejeniya ina ji ya kulla yarjejeniya ne akan wurin da zai tsoron kare ya tsaye saboda bukatar kuma yana abu da ya kamata ka sani a wannan babin wanda ya kamata a ce na faɗi shi tun da zu wato abinda mutum zai yake da ikon ɗauka ya ci shi ake magana banda tufafi idan kun ce tufa ne na yaduka da tobi da shaddodi ba za ka ce bari ka yanki yadi biyar ko yadi biyu dan gyafto ne ko yadi wannan ba ka amma wanda yake tsare kayan abinci ya ake magana ba na magana al'akulu cikin abin da ne za ka ɗauke su da shi ake magana sannan kuma shi kanshi abincin da za ka ci wanda yanzu za ka ci ba za ka ɗewa ba ka je gida ka dafa kan ka huda buhu ka ɗauki shinkafa ko kwano biyu ko uku sai za ka je gida ka dafa a abin da yanzu kawai a zai yake ci za a yi to shi ne ake magana dan kar mutum ya hada da kayan sawa ko kayan gini ko kayan lantarki ya sha duk da su kifa ne dan kuma kawai da su kifa su da ka bare da gidan wurin sun yi zai dauki kwayan lantarki sun yi zai dauki wani zai gaba da wani abu sun ko sun yi zai dauki ganar dan man girki ko garwa ta man girki wannan ba daidai bane wannan baya don ba al'akamu bari a wurin ana magana a wurin in zaka duk abin da a wurin za ka ci to baya bukatar sarrafawa a waje shi ne ake magana idan mun lura da zahirin aya wallahu a'lam idan mutum ya ce an yi masa wahayi to wannan mutum ne ya matsayin sa musulunci ita kalmar wahayi duba da cewa tana da ma'ana da yawa a cikin alkur'ani da kuma larabcin kanka sai mutum da shi da suke nufi da an masa wahayi sai sai yana nufin an yi mun isharar da hannu isharar da hannu ana sun ana kiranta da suna wahayi fa kharaja alaka qawmihi min al-irabi fa awha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya awha ilaihim dinnan hadi Allah yake da shi آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا الرمز شيني الوحي من كذا الإشارة باليد yanzu idan na yawa daga cikin su ishara haka ya tashi a larabci na yi masa wahayin tashi ma'ana isharar da yi ya tashi aka yi mara ɗan daga cikin haka alamar zauna ma'ana na yi masa ne zama idan ki ayyana muke ne sai mace ko babu laifi wannan aya ko shi a larabci da mu amma idan aka ce da kike da yi maka wahayi ko ce an saukar min da wani hukunci da musulunci ina fata su aka ce da kai kai ne idan kai kaza akwai lada idan kai kaza akwai falala wanda ya kaza na da kaza na da kaza na da kaza sai ya ta wannan ƙarya kake ƙarya kake abinda ke nuna ƙarya kake yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin hadisi ce. za a samu a cikin al'umma ta wanda ya fi dawar annabta mutum ɗaya ɗaya har mutum talatin yace kuma dukkan mutum makareta ne yace la nabiyya ba'du ila yawm al-qiyamah ba a amul bana har zuwa ta kiyama dole sai an yi masa wahayi da an isar masa da wani abu na musulunci ya zo faɗa mutane to yayi da'awar annabta ne wani da'awar annabta kuma bayan manzon Allah ƙarya ne dan manzon Allah ya samu sunan dajjaluna kuma kazzabuna imam qurtubi ce mutum 30 da manzo Allah ya faɗa ba wai su kadai ba amma yana nufin wanda za su yi karfi su samu goya baya akwai wanda za su yi da'awar ranar kila ba wanda ya san su kuma suna da magoya baya amma ba su yi karfi ba za ka iya zuwa su kama su kaman ni ke da kansa amma din za a samu sun yi ƙarfi irin su al-muqtad ibn ubayd a saka sun irin su saja irin su musailima irin su wane ne sun yi karfi a lokacin su karfi mai yawa sun samu magoya bayan da suna da zaratan mayaka irin irin su maza Allah ke magana amma a tarihi in ka duba wani suke da waɗannan sa'i suna da yawa da haka idan mutum sai an masa wahayi an saukar masa da hukunci iri kaza ko ba wani abu mai falla mutum ne su suka ba da ƙarya yake sai a kai su kotun musulunci a neme su ga dama abin da ya rubuta idan ya tuba ya zai yi shi kenan idan bai tuba a kashe shi a yi masa haddi ke an kashe shi a matsayin kafin ina fata an hudu wannan shi ne hukunta sa cikin addinin musulunci wanda ya ce iyalinsa ta ta ta azumi ba ra saboda suna biyan alasa kuma ga shi ma azumi yana da dawowa har yanzu ko ta warke ba kuma tana jin cewa ma kila ba za ta iya yin azumi din nan ba mai zuwa shi da cewa ulsa ba cuta ce da ba a warkewa ba idan mutum na cuta wanda ba a warkewa ko kuma alal akalli ba a gano maganin ta ba wanda ke warkar da ita kuma ya rinto cutar za ta hana shi yin azumi to hukuncin sa ne kullum idan ya ajiye azumi ya ciyar da miskini ya halatta ba ta farkon Ramadan ya ciyar da mutum talatin shi kenan ya ci gaba da cin abinci ba sai ya azumi ko zan ko hukuncin sa daidai da tsoho da ya manyanta wanda baya iya azumi ko tsohuwa da baka iya azumi amma idan cuta ana iya warkewa dole mutum ya lissafa adadin shekarun da bai yi azumi ba ko adadin kwanakin da bai yi azumi ba bayan Allah ya warkar da shi sai ya rama sannan maganar cutar alfa din nan in muke zama cikin yan kwanaki nan tana cikin cutukan da suke yawa inda wani azumi ya zo wani mai maka tambaya ba kan kaya da ulfa zai azumi ko ba ba duk su tumu da yake mata musu wani ke kawo an din nan ne ne ne ke kana wani ke kawo ba ba yin wani ba ko da kike gidan sa mawada ta da kuma da kuma da eh wani bi ya kan sa abin tona da tabin guli kike ga ursa wata jima da su ni dai ina ganin ya kamata dai abin ka dan sun ke jin complain game da cutar ulsa yayi yawa a wannan yan shekarun duk wanda yake karantarwa ko fatawa zai sha jin wannan tambayar ba a da wato dai ma'auni ne duk cutar da a iya warkewa mutum ya sha azumi biya zai idan kin tashi biya ko ka tashi biya ba lalle ne a jere ba mutum zai iya huta yayi huta yayi huta har ya biya ko arzikin kwanaki nawa ne ake yin sa amma duk cutar da